Yayin da yanayi na lokacin sanyi ke ƙara kusantowa, wanda hanyoyi kuke bi domin ganin kun kare kanku da iyalanku daga cututtuka wanda ke addaban mutane a lokacin hunturu. A duk lokacin da aka ce sanyi na zuwa, mutane da dama kan shiga cikin yanayi na damuwa da yadda fata jikinsu ko wasu sassan jikinsu ke bushewa saboda yanayin sanyi. Wannan ya sanya muka yi tunanin hanyoyi domin gujewa faruwar hakan. amma kafin nan bara mu ji ta bakin mutanen gari akan wannan al'amari. Na mai shin dodo dodo kala kala suna nan na sayan guna na sayan mayamayan da za su sa fata ta katta yi katta da kushe an taba ka aji kamar za a yanke kin gane na sayi barguna sosai kai daki na ma sai da na canja labule saboda yanayin sanyin nan. Saboda sanyi gaba daya lokacin sanyi za ga mutum ya fresh haka ina tana sanyi na ware masu wanka da marasu wanka ina jin da zan yi fata ta kawai dai zan dan yi wanka da in shafa mai in fito da ita a haka amma ni na mu wani shafa shafa ba duk ba da mu na yi dan ba mai nake ba ni na bu zan yanayin zafi mana so da na fi kilewa na fi fresh fata ta ta fi luwai-luwai amma da fata ta ya kace bayan kada sanyi ya zo. Wannan shine ra'ayoyin al'umma a lokacin yanayin hunturu. fata jiki ita ce mafi girma a jikin mutum. kuma ita ce take bayyana a lokacin da aka hango mutum. A lokacin sanyi, takan bushe ta yi fururu musamman idan ba ta samun kulawa yadda ya kamata. Akwai hanyoyi da dama na kula da fata waɗanda suka haɗa da kar a yi wanka da ruwa mai tsananin zafi. Hakika an sani cewa yin amfani da ruwa mai sanyi a lokacin hunturu ba abu ne mai yiwuwa ba ga mutane da dama. Sai dai kuma yin amfani da ruwa mai tsananin zafi ba zai taimaka ba domin zafinsa na iya yin tasiri a kan fatar. An fi so a yi amfani da ruwa mai ɗumi wanda sanyinsa ba zai sa kaɗuwa ba sannan kuma tsananin zafinsa ba zai cutar da fata ba. Yawan shafa mai A irin wannan yanayin ana so mutum da zaran ya fito daga wanka ya shafa mai tun daga banɗaki sannan kuma ya yi amfani da mai mai ruwan ruwa wanda aka fi sani da lotion ya takuɗa shi da kuma mai maiko sannan a shafe ilahirin jiki da shi. Mayuka irin su man zaitun, man kwakwa da man kaɗanya na taimakawa sosai a irin wannan yanayi. A dinga shan ruwa sosai. Mutanen da dama suna ganin cewa a lokacin zafi an fi buƙatar ruwa. Masana lafiya sun sanar da mu cewa ana buƙatar shan ruwa a lokacin sanyi domin inganta fatar jiki da kuma hana shi bushewa. Cin ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa. Yawan cin abinci da ya danganci ganyayyaki da kayan itatuwa na taimakawa kwarai da gaske wajen inganta fatar jiki a lokacin sanyi, musamman irin su dankalin Hausa, karas, gurji da kuma sauransu. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyi na kare kai daga cututtuka da suke faruwa da mu a lokacin sanyi wato hunturu. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Hausa 24 domin sanin matakai na kare kai a nan gaba. Mun gode.